Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. Dieu shine Allah. Dieu da Faransanci shine Allah. Paix shine salama. A to kamar yadda muka saba a kullum wannan tashar muna gaya muku muna ƙara jaddada muku banda karatun faransanci ba ta da wani aiki insha Allah to idan kai farko ne a cikin wannan tashar samun bidiyo na wannan tashar na farko to ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa za ta bayyana zabi uku ta haka ne duk darasin da aka ɗura ba zai wuce ka ba insha Allah yau ma darasin yana akan ka kotun tun daga muwa je, toi, tu, lui, il, elle. Ɗaya daga ciki za mu fara darasinmu kamar yadda muka saba. Lui, shi, il e arrivé en retard. shi ya zo shi ya zo a makare a makare lui il arrive lui il est arrivé en retard retard makara arrivé zuwa. Shi ya zo a makare. Wato kaman lokacin da ake buƙata ba daidai shi ne ya zo ba. Me, me wannan tana nufin kaman amma, me, moi, je suis, à l'heure. amma ni, ni a lokaci ko kuma ni a lokaci na zo amma ni a daidai lokacin da ake buƙata shine na zo in za ka ce moi je suis à l'heure l'heure lokaci shine l'heure to ka ga nan moi da Gie din du sun dawo can kuma lui il arrive en retard mais moi je suis à l'heure shi ya zo a makare amma ni kuma a lokaci ko kuma a time ɗin da ake buƙata. Tuwa tuwa kai, ci ɗin ma kai ne. Tuwa, tu e toujours, toujours kaman ko da yaushe ko kuma ce ko da wani lokaci ko wani zai ce jour rana ne tunda daga s ranaku ne da yawa amman kaman kowane lokaci kenan nan ake nufi da kowane lokaci. Toi, tu es toujours content. Toi, kai ko da yaushe kana cikin farin ciki. Content shine farin ciki. Mais, amma, moi, je suis triste. Amma, ni kuma baƙin ciki ni kuma ko da yaushe ina cikin baƙin ciki shi shine kaman damuwa da baƙin ciki shine trist toi tu es toujours syllab ɗin kenan tu jour amma ba a haɗa s ɗin shine kontan ko da yaushe kana cikin farin ciki me amma muwa ni kuma je si ni kuma ko da yaushe damuwa baƙin ciki trist kai kai ko da yaushe ko da yaushe kana cikin farin farin ciki amma ni kuma kullum cikin baƙin ciki ko kuma mu ce damuwa to daga nan za mu dasa aya sai wani darasi don Allah ya sake hada mu to kada a manta da alamar like idan yi farko ne kuma sai ka hada da subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba insha Allah nan muna ce muku wassalam